الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقبات جن تبت الله الصلاة يتويتي بعامين شوي ودوج تبت على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا صفو قوبي قوبي rabi usani 1439 na ajin daidai bai tsafo shibe wuta ta yan disamba 2017 kalenda ya mafari jiriya na na tsayi miladiya na ya gai cakaratun daga littafi ne ga da wato ilallahi wa akhlaqud du'at يا سماحة الشيخ الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى ina mai masomiya yan laici a gai ji karatu ya littafin na nan gai gangaga ebo i sandoji tu ke ya dawo ke ya al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkaro ke tabiya na zane jin dawa na ungagwa suna ke shi mai yana shi gwayin wa iya gangani da yi na ke shi mai manhajin gwayin wa lamikai ya jijin ya dawo na ngayewa gan yi gangaci ubo sai cuji ɓade yi من الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخر إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمين على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا أما بعد من قال الحمد لله رب العالمين يبقى تبتي الله جعلي تباتنا والعاقبة للمتقين يجيكي باكيركي ما ملودي تبتي هذا يقعد دسنية ولا عدوان إلا على الظالمين a migitu tabbata za ba da tabbata sai a ce a zalimi shi Allah kiyaye mu sai cumi da zalunci wa ashadu an la ilaha illallah mi jirkiya da zai zaji ta bi gaske na sai Allah wahdahu bogi la sharika lawa da yana gafu bace nana ilahul awwalin wal akhirin Allah ga ya tsuye mafari in za mafari ka za karshe shi wa qayyumu samawati wal ardi ngamma ke etsuna wasama ku yikini gangani da kiyina wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu majirki da nabi muhammadu ya wuce ya tsoye ci mai tuci ya tsoye cina wa khaliluhu wa aminu umake yi ya maci ya tsoye ci umai ya zaya ya tsoye ci ala wahi ne gowa ya tsoye ci tsanan arsalahu ilan nasi kafatan sai ce annabi muhammad tun da ba zangi tunda ba zangi bashiran wa nazira ebu ja gargadi umuya ebu ya bushara ngai bashiran ya wa naziran umu gargadi an lai da yaluwa wa da'iyan ila allah umu ya jin ko jin ko tuci bi izni bi izni tuci wa sirajan munira mai aske na eh, banana nan da aske ne banana sallallahu alaihi ce cikin salatu ya nabi wuce wa ala alihi bi zamiuji wa ashabihi bi sahabiuji allazina saru ala tariqatihi naji dazan ta koya nabi muhammadu fi da'awati ila sabilihi e tiye dawa lo koya nabi muhammadu na wasabaru sabaru ala zalika amma akwai je tiya ga wa hadu fihi a jihadi da yankun sai ce hatta zara Allah bihim dinahu har sai ce addinin na latu bi kokarin addinin na sai ce latu wa ala kalimatahu ma kalimar musulunci na mula da fiti-fiti da kalimar tauhidi walau kari hal mushrikun ka mushriki shiga nafo wasallama tasliman kasira sai cuji ya ba minci ba ce ci na dokuna wale gan ya bukata ji tabbata Allah ya bani ce ci ga alhamdulillahi rabbil alamin ya bukata ji tabbata Allah na jalita batana ya jaki ba kirki muluji tabbatu ya zai ji be da sunya ce ci na ya wa man yattaqillaha zani gade da sun ce ne ja Allahu makhraja ce ci yawan layu e bona da sun yace ci ngai unda mine ne je walina ala inna awliya Allah lalle wali ya yace ci la khawfun alaihim da sun da boya wala hum yahzanun amma li razanin dondoya zanen magayade da sun yace ci nan wa de je ke ba wangi jananan magan jananan gai da sun ce ce wata zawwado fa inna khaira zadi takwa e wa jana jana da alkhairi gan gai da sun ce ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lawi ke su da ya ce ce na ittaqilla haythu ma kunta da da sun ce ce bando na ga da ne na ce ce ga waje na aji ina wa ga lo lugwa no lo lugwa ina wa ga lo doya bai no lo doya gangani bai ene leje ke ba wangi bene da sun yace ce dabo ene leje ke ba wangi bene mi latu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dabo ene leje ke ba wangi bene yazo zukiya gani da tun ya gbe be bidiye be ya dedeji mu dabo Allah ya samu dace jirike da aje zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah bugi a daina gafawu ba ci da nan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qist wa alaykum la ilaha illa huwa dananiyo la ilaha illa allah ngai kalimatul haqqi bana allah subhanahu wa ta'ala qad daraba allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama sai la misali kalima wangibi na jaru dan kin bugwara juji da fike wannan kalima wangin na la ilaha illallah la yalla magake ya alhasanatu man ja bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun la ilaha illallah na da ne guba gai nafiyun wa isbatu ma'ana la ya yalla mai la mabuda bi haqqin illallah ade zai zajibuta bi gaskiya na sai Allah bugi isbatu kawai mujin yi tauhidiya nafiyu kawai yi mujin gayi tauhidiya la shahada la ilaha illallah wanda shurutu shi al'ilimu al'yakinu asidiku almahabbatu al'ikhlasu al'inkiyadu alkufur bitagut hadda karshe yana ji maga alo la ilaha illallah ya nan ya shirka yan gani bai siri bai na ji ya e e laza zuwa zu musulunci wani ya zo ɗuya gangani goyi wa junubu ne wa baniya an na buda al'asnan sai ce an ɗiya gani bai gini shi ne ya jibuta wucina Allah ga ya tuna jalita ya zama fari bai za su magwaji na Allah ma dumbo kaniyan ba ci bo na Allah ma dumbo bayanin doro ga jalika na wal awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi sallallahu alaihi wasallam ga antal awwalu falaysa qablaka shay ga ya tuna chabo yando ci dumbo kaniyo na wa antal akhiru falaysa badaka shay ba na manga qayyumus samawati wal ardina nan ke bana Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum lahu ma fi samawati ma fi ardina mije ke da nabi Muhammadu wuje ya tsoye ci to ci ya tsoye ci muro muke khalilu ya tsoye ci be zanan ngo amane wa yi tsane na annabi Muhammadu yi fice ya tsoye ci ma kana Muhammadu ba hadimin rijalikum annabi Muhammadu sai baban zan dora mini ba geji ba walakin rasulullah ne tuci yanzu ce wa khatamun nabi da mai anabiyan zumago anabi muhammadu ya zuyo ne khalilu yanzu ya ce nan ibn anabi sallallahu alaihi wasallam wato inda allah ta khazani khalilan kamar ta khaza Ibrahim khalila sai ce amille ya mace nuli anabi ibrahima da ya mace nan anabi muhammad sai ce ya tumula wa rafa'ana laka zikiraka annabi muhammadu sai tushali ɓata inni rasulullahi ilaikum jami'a tuciyar tuyaci ne bai baye bai nibo wa ma muhammadin illa rasul Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi mu da sun Allah subhanahu wata'ala ga ga wa ma muhammadin illa rasul kad khalat min qabli rusul ko ai buga annabi muhammadu ya tuyaci a cin gaga yo mai zanen wasu mana na ce tun tafi zanyi bata inni rasulullahi ilaikum jami'a nabi wato magawa kanin nabi ba su ila kawai mai khasa ba isu ila nasi amma a nabin dondo ya tushen ba jama'a shi kawai amma ni a nabi muhammadu a tumutu bayan zawa an gishi benin tabaraka allazi nazzala al-furqana ala liya kuna lil alamin nadhira anabi ji dawa le kun ce ci da izini ya ce ci a salatu yin tsoye cikin tabbata ya ne bin to zami to sahabuji zane mai zami a ne na gai alu ali to ali aqil to ali jafar to ali abbas to yi mishi ya nabi to yi jujo sahabuji magai zai riga gun biyoyi a ci ma imani ji gani duniya ma jajili ta yan imani wucin wannan sai ce da jibe sahabi a nabi shi bayani wanda kada radiyallahu anil mu'minina yuzu unaka a gaifi ba gafari ya sahabi a nabi ji wallazi na ja'u min badihim ya kulu na rabba na gafir da na wale kuwa ne nan na saba kuna bil iman sahabi a nabi bayanu a da janna ibn cewa cewa kullum wa'ada allahu alhusna wa magaiwa gawa ji iman na tsotse ci ga gwanin wa imani na sahabi a jina fa'in amanu bi misli ma amantum bihi fakadi da sahabi a nabi mada alkhairi ga zandoro na gajiyar zuma abu nan khairun nasi qalmi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zandoro na magana na sada annabi wani munafiki wa ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bugdul ansar zunubi mu yo kabiratu mu yo na waji sada annabi muhammadu to kona abu na annabi ga man sabba sahabi fa alayhi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in sada annabi amitu e koya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma dai dawa da da ta ci addini musulunci nan sabin da ce da misra sabin da ce da kufa sabin da ce da basra sabin da ce da maka sabin da ce da sham sabin da ce da yaman ba ta yi bude a dala sakon addiniyar musulunci na wuzaje har tu babu na alaihi sallallahu alaihi wasallam galli balli ga shahidu minkum alghaiba zane gadna bonan wuyo ya zane dabwanan Allah ya samu dace sai ci biyar duya sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga amma ba'du na. fa inna allah subhanahu wa ta'ala innama khalaqa al-jinna wal insa yu'bada wa'da la sharika lahu wa liyu'azzama amru wa nahyu وليعرف kama kala كما قال wa وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما من يقال na fa'in Allah subhanahu wa ta'ala illa ki ka ce ci na ta ta mala tudun inna ma khalaqal jinna wal insa ce ci jani ta jini be an jiji li yu'bada wahdahu e wajibu ta yangugi la sharika lahu amma ga layan doro fa ba ci baci ma wal yu'azzama amruhu umurniyan to ya ce ma'awon wacin alamiyatu wa nahayu yana mato ya ce ya a ya gani da ya ne daga la ya gani da wani waliyu orafa bi wa sifati ya zamu da to ya ce bi suna shi ya ya ce bi sifati shi ya ce kama kala an wa jalla yadda to ce tuna gan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai shigan wujin halitta ya ji ni da za'an gijijin sai ya buwa da ji buta ya mu wa kala azza wa jal sai ce latin gan ya ayyuwa nasu budu rabbakun ya yi za'an giji ya ji buta ce ce ya yi allazi halakakun na jin halitta ya yi wallazi na min kablikun kuma ke jin halitta ya zai da kamiya na na kamiya na zai ji da kamiya na zai jin halitta na gari ce ce la'allakun tattakun ya boye da sun ce ce wa qala an wa jal ce ce latuna gan Allahu alladhi khalaqa samawa samawati wa min al-ardi mislahunna Allah ga ya tuna jali ta sama gutu a bana wa min al-ardi mislahunna ce cike jali ta kin doji mana kin wuce wace gutwa ba ma yatanazzalu al-amru bainahunna lamari je cin tsakani ya sama gangani da ki na ba ta ji faruwa ji fali ta lamu ya boye annallaha ke da ka allahu ala kulli shay'in qadir wanda iko ya ciyan dondo wa annallaha kuma ka allahu kada hata bi kulli shay'in ilma ilimi ya ce ci wa ma indoro keje iga ci ganna ne manyan jin bayani jin aike dai yanayi manufa Allah wata jin halittar yin jini da zuwa an jini ya biya jibuta ya ce ci buja magala indoro ko ba ci mun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ce shi yawan jani ta yin jini bai za hangi jan sai ba da ajibu ta yawon am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa yi koyi jani ta yin bayan yajo wa annakum ilaina la turja'un ya ma jeban da sun sai ta ce shi ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi sai jani ta yin sama gani da ke jan sai e bayan gaskiyoyin ajibu ta tuciya magalayan doro fa tsoci ba ce ma tsoci atu ci tumbi ebo za jalu a jibu ta ya a magala yin doro ba ce ma wala kad ba suna fi kulli ummatin rasula sai shiga a kikan ya tuci tu dafi al'umman dondo an yi budu ga jibu ta ya Allahu wajitani bu tawut amma lafiya gangani bai taguti wa in min ummatin illa khala fiha nazir adi al'umma da bayin lafaci da na jan gargadi na waju dambo wa ila madiyana khahum shu'aiba sai ce bi shu'aibu tun daban madiyana ci kala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu wa ila adin akhahum huda sai ce annabi hudu tun daban adawa ji Kala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu anabi ibrahim wato mai nuta da baboyi na suku etiyan wuyi wuji tauhidi a da jibuta ya sai ci bogiya a bati lima tabudu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shai'a ebogowa na ba bata yana cadawa da yanayi tauhidi ina la'allah cikin littafi shi ne bu ala tauhidi a wuza shi ce ya cire yayiwa nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattakun ebogowa dai allah wujali ta yi jin in ji boye jagwa wunje bai ji wa wuyayi babu ya ji bi alugwa yayin Allah jani ta je bai bi jibuti ibada wuce magayi in akwụkwọ ekele adị ndị ọnụ tụọ chewa ume daji be tobago tobatuna ezulagu sun mfuji wa magaji ba da ga wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sheikh abdulaziz ibn bas ce ci gaban gafa bayyana subhanahu annahu khalaqa al-khalqa li yu'bada ويعظم ويطاع أمره ونهيه لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه وبين عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما فبين سبحانه تشنا لتاتنا وبيانجي أنه خلق الخلق كدن وجاني تنظر عن جزنا لي وبدأ يبقى جبوتا يوم wa yi uzama ma wato ya cici amuru wa nahyu yana mato ya ga adina ya zudu ji yana mato ya ga ne zudu ya gani bi annal ibadata e bane ne yi ibada ne iya tauhiduhu ga ya zo la tuyi tujin nike to wa ta'atuhu e za mu ma a ta'zimi amrihi pamba be we won umurni ya tuyi ci wa nawahi gan be ne ya ga lo ya gani wa bayyana azza wa jalla ayyuka coci makiya bayani jibe annahu khalaqa as-samawati wal ardi kidan jalitan samai jiban baki wa ma bainahuma bayna fi takani bane li yu'lama yabo zuke annahu ala kulli shay'in qadir kede coci da iko yake yin wa annahu qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma hakika ilimi ya coci wa ma indoro kishina wale gan ana manyan labe ba abun nona e eh, gan kin eh, aya na ju labe le an gan wai jin bayani ba abun nona kida Allah jali ta jin boyi bi jibuti yawi yi ga jibuti yi gidima la tasjudu li shams la lil qamar e ga ju da yi gidima ma jin ya tsama wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun e eh, ju da Allah na ta yi gidi da ce na zakin ga Allah ga ya ji buta ya wani yi ga ji buta an na ba wa shi ko za mu ci ma ma kana ne basharin an yi ce wala kitabu wal hukmu wal nubuwa su mai kulin na su kunu ibadan ne walakin kunu rabbaniyi na bi ma kuntum to alimu na minal kitabu ma kuntum ta dursun wala ya amuru kuma a jiyan furan ta ke bil malaika ta wannan biyu na arbaba ya yi la malaika shi da na shi ya latsoyi a ya amuru kun bil kufai ba da antum musulman. gaje ta ya ya gbanyi ma afara aita ma ta kaza ilahu hawahu gaje bota kabari ma na ne diga la'anan lawul yahuda wan nasara la'ana ya ce ta tabbata yahudi ga nasara shi ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida a kabar ya anabi ajila masallaci gaje bota kuci ta ko uzza ko manata ko kucin da ci kayan afara aitumul lata wal uzza wa manata salisa al-ukhra ya bago ibada bata to yakin wayo kul inna salati ga hakika sallan ni wa nusuki bi ne ne zume wa ya da rayuwa ni wa mamati bi ajalini lillahi rabbil alamin Allah buje ne jali ta bata na gan wayo ya bago Allah jali ta yi eboyan ejo Allah jali ta yi eboyan ejo bwa Allah jali ta yi eboyi bi jibuti la laye doro fatoci ba ci man am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la tuja'un amma alega zai shi da imani nan ya tamatta'u ya akulu na ya tamatta'u na kamata akulu na na ya zaje ya mai fitin da dabba je jina amma za mu ce suku fannaru masu wallahu ya je ke ba wayi enin Allah kiyaye mu Allah ma wani an wuce wa yuhadhirukum Allahu nafsa amma lam yatu murne ce ke na mawa ga Allah lugwa ne su duk biya zan gani duniya fi Allah wa fi rasula ya ne tuto ya ci ila ne tutuci wa man yuti rasula ya fa Allah ina ga tutuci nan na ne tu ce ni dana wa ma ta kuma rasulu ku zo ma na ha kuma anu fantahu wa ma kana limuminin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ibada ngai ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal ibada be ma Sheikh Abdul Aziz bin Baz ga ibada ga tauhidi da milatu ceciyo ya lugwa be ajiyo wa ne to sun e ganiga wani gambe abun na don ne ibada ne zaga jumma da tauhidi ne wa shagu wacha وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا an do ne na la fato ce ba ne ba da waji ba sun ga ji kiyo ga biya sai za mu ga ji kafirci wuci kafirci wuci kun ga le na wallo na ce ta gwa ma mana an tukbala minum nafaqatin da nan kafaru billah sai e bago gotu zanen wayi da imani man amila salihan min zakarin aw unsa wa wa mu'min falanu yanna hayatan tayyiba ana lokin kirki mini ba gijo ko mini za gijo umai ga imani na ana da rayuwa wangi wa ne ga bayani muke da don kida da Allah ga jani ta sama magan da kin da ne shi karfi ta ci gona Allah madi da iko don do Allah ma ilimi wa ma indoro kishi الشيخ عبد العزيز بن باز علم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسماء وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأنه العالم بكل شيء جل وعلا كما أن من الحكمة في كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga fa'uli ma zalika bene ne da ci gaɓe anna min al hikmati fi ijad al khaliqati min ya hikima na dan jijiya halitta wani an yi rafa Allah subhanahu bi asma'ihi wa sifati ya zuɓe ce ya sunnu shi da sifu wa annahu ala kulli shay'in qadir ya zamu ke yau mu la imanu jin mu lan wuta kankuro kiri Allah da iko ya ce don donin wa annahu la'alimu bi kulli shay'in jalla wa ala ya mu ce la iman ga Allah da ilimi yan dondo kama anna min al hikmati ke min da da min yake ma fi khalqihim e ba ali tanu jina wa ijadihim ali tag be jidina to ci jabe jene an ya abuduhu ajibu ta ya to shi wa yu'azzimuhu amma won to ci wa yuqaddisuhu amma تاتي tace لعظمته yakhda'u li تايا amma laqbatun ta ya cinwe بوجا ajibu ta ya tuci buja magala ndoro tauhidi aga wuta ada tauhidi rububiyya nga ezula imani jinga Allah ga jalita nga wuza nga danzara nga ya nga la mulki ya go mulki be nga tadbir nga je ne yi amma da tauhidul uluhiyya na wani eh, tauhidul yi ya eh, zuwuji to ya ce ci bugi ga layan da fubaci ma addu'a yaɗe taimakowa biba wanzu sallaji azunfe ɓata yin naji ba duro na ce ci bugi a cin aga ya eh, zaji wani ce ci ma da sunan shi umake da sifaji shi ce ci ma umbe ya doro miniyan ali Allah subhanahu wa ta'ala ga rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya sunan shi ya ce ma wanda ku minu wa Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار النبي صلى الله عليه وسلم وين لله 99 اسم 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة sai da suna shi su dinni da na go da kangi na kangi da wuyi wuku fiti wa de manuye we ba duwa yake na mawaƙi na suku wani da tasiri da rayuwa yawa bu ebo na waga ɗaya ce ce bai sun nushi bai sifu ji wacce wuji gane wa an yi wasu tsoye ce yin da ba ya zamu kyau la imanu jiga Allah da iko ta cin dondo Allah ma da ilimi yin dondo Allah ya lamu man khalaqa wa huwa latifu al khabir wa allama adama al asma'a kullaha sai ce ilimi ya sunne shi lawu annabi adamu bainu sai ce ga malaika jiga alam a kullakum inni alamu ma la ta'lamun mi ga ga mi da ilimi ne ne da ilimi wa na ya inna allaha inda ilmu وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كمينا ودمينا يكيمو alittan za an gina ya ci jina a jibuta ya ci ka na ba shi bata a ce jibuta jina ci annabi muhammadu wa jibuta jina ci falan ma kama abdullahi yad'uhu in kuntum fi rabi mimma nazalna ala abdina abdihi laylan min al haram to annabi isa wato mun ce jibuta jiya to ce a jibuta annabi isa annabi isa gani ne abdullahi atani al-kitaba wajen alani nabiya idza ma laqata ta ya umurni ya ce ci ne da mini ya la ce ci ji ali ta ya zangi na ya zuga gocika an gani ga ce ci ma ya bana ibili gocika nan ce ci gomi rizqu na lil malaikati yasjudu li adam fasajadu illa iblisa aba takbara. wa kana min alkashirin fir'auna in boci kana ce cujin halaka nga alaisa ne mulku misra wa zira naro ta jiri min tahti amma ce cula in gole fir'auna ajin halaka fir'auna ajin halaka wa agaraka na ala fir'auna wa antum tanzurun karuna mun takpa tun ya ce ce nan ce ce an wuce jin halaka ma ya bana duki wuto wuto ki yi layi fa khasafna bihi wa bidarihi al'ard ya bago ya zagaye daɗiya a wani galo da wani tilka darul akhira na ji aluha lillazina la yuriduna wuluwan fil wala fasada wal aqibatu lil muttaqin in ya aljanna sai tuji shirya zai je a ta yandoro ta ci yankin buwa a mai daɗiya a mai da sun yi ci nan ga kafin gida wannan ba na iga ji daidai na sai ci ala duya ba ga cin bici na sai ci fagani biyi wal ilmu inda Allah subhanakallahumma hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wato ilayk